a ɗakina na yi sallah sannan na kuma na sami ya yi salisu a gado na ce in zuba maka kunun ne buɗar bakinsa sai ya ce kin ji min addu'ar samun sauƙi kuwa na yi shiru saboda tsakani da allah ban taɓa yi ba illa iyaka in ya zalunce ni in ce allah ya saka min amma ba a sallah ba jin na yi shiru ya ce to ki sani duk macen da fa ba ta roƙa wa mijinta abin alheri ko addu'a mai kyau to ba a karɓar sallarta irinsa arfe ke magana ban dai ce komai ba ya ce ki zo nan mana kin tsaya a bakin ƙofa na ƙara sagunsa kai na ɗaure na ce ko dai mutuwa zai yi saboda na kan ji ana cewa idan mutum zai mutu yakan canza wasu halayensa ko ya dinga yin abubuwan da da can baya yin su to gashi dai yana yin abin da ko da wasa bana jin yana faɗa a da kawai sai na fashe da kuka to nan ne muka tsaya yanzu ko za mu ci gaba na lura da gangan yake ɓata suturarsa domin ya sa ni wahalar wanki ni da ko a gida bana na yi gashi hannuwa na sun yi ja a wankin wani. ya katse da cewa na dame ki da surutu ko to matsoki min tausa da Allah ko ina a jikina yana min tsami na dai matso na ce to na ɗan daɗe ina masa ya kuma ji daɗi sosai ya ce na gode sosai to juyar da ni na dawo daidai kamar ɗazu haka na yi saboda mijina ne ina so mu rabu lafiya na yi tagumi ya cire min tare da cewa na takura ki ko ban dai ce masa komai ba amma ya ƙara ƙular da ni daurewa kawai nake yi ya ce ina so ki taimaka min na ƙara rage sallolin da ke kaina idan na ci tuwon na sha magani ko a zaune ne kin ji daga masa kai na yi. ya buɗe ido ya ce na jikin yi shiru na ce to kawai na zubo masa tuwon amma kaɗan yadda zai iya cinyewa dama ya tashi daga jikina ganin zan sa masa Mika masa na yi ya ƙi karɓa tare da cewa ki cika ke kawai tunda dama da haka kika fara to dole haka za ki ta yi har samu sauƙi idan Allah ya so. Haka na bashi da ya zo na ƙarshe sai na ji cizo da sauri na cire hannuna na ce wash ya kalle ni ya ce menene kuma raina ya ɓaci na tsare shi da idona da ya ciko da hawaye na ji ya ce idan nan naki yana bani tsoro fa ga kin zubo min kar ki sa na kwasa da gudu abin takaici duk maganar da zai yi baka ce daga bakinsa ta fita ba kuma a hankali aji plate din na yi na miƙe zan wuce ya binciko ni na faɗo jikinsa shi kuma ya baya wato ya faɗi da baya a gadon ni kuma a jikinsa hannuna ya ɓata farar jallabiyarsa da miya na yi ƙoƙarin tashi amma na kasa ya sa hannunsa biyu a bayana ya kulle ya zuba min ido ya ce ga shikin ɓata min riga kuma fara ce ba zan iya zama da ita a haka ba canza min zaki kawai dama bakwai ne ina kuma tsammanin uku sun ɓaci ko na ce na ɓata su wanki ya ganki kullum sai kawai na fashe da kuka ya katse ni da cewa to mene miki yanzu daga cewa wanki ya kama ki kullum kuma lada ne na gani ko ya cika ni da magiya na tashi zan fice ya sake cewa a'a tsaya mana ki cire min jallabiyar ki sake min wata sallah fa nace zan yi haka ma ki baki iya jinya ba za ki ba mara lafiya abinci ba ruwa sannan ga magunguna baki duba wanne ya dace na sha yanzu ko an jima ba kuma za ki fice baki kwashe kwanuka nan ba kaina har ya fara ciwo na tsuguna zan kwashe kulolin ya dakatar da ni ta hanyar cewa ruwa na zuba a kofi na miƙa masa bai karɓa ba ya miƙo ledan maganinsa ya ce buɗe ki duba sai in sha gaba ɗaya kawai kuwa kika ce na ajiye ruwan na buɗe ledar ina dubawa har dai na gano waɗanda zai sha yanzu na miƙa masa da ruwa amma mutumin nan wai ya ƙi karɓa sai ma buɗe min bakin su yi wai in zuba masa na miƙe na zuba masa tare da bashi ruwa ya shanye gyatsayi tare da hamdala na fita da kwanukan kicin na tsaya ina tuna abubuwan yaya salisu a yau kawai na lura ciwon nasa har da wata manufa wallahi damuwa na yi da mu koma gida na gaji da ƙasar nan ba wani daɗi face ɓacin rai da takaici iri-iri na yaya salisu haka dai na gama wanke kulolin na fito zuwa ɗakinsa na ɗauki ɗan kwalina da ya faɗi wajen finciko ni da ya yi na shiga da sallama har kai hannu zan ɗauka ya riko ni ya ce "Ba ki canza min rigar ba alhali kin ɓata min da miya tura baki na yi na ce to ba ka samu sauƙi ba ka cire mana da kanka da allah sai na ji an sa hannu a leɓena ya ce ni kike turawa baki don na saki aikinki? ki da rufe bakin kamar zan yi kuka na ce ai ba aiki na ba ne ya ce in jiwa duk fa aikinki ne saboda haka dama mata take wa mijinta na kalle shi da sauri yau wai shi ke ce mun matarsa hmm. duniya kenan amma sai na ce na riga na gama aiki na tunda na dafa maka na baka kaci e duk da haka wannan ma naki ne mace me yasa baka kira 'yan matanka su yi maka ba ni da nake yi sai an ci zalina dama kullum ana cin sa ne sai ga ya kama kai ya sun koyar da kai ƙasa na yi ƙoƙarin ƙwace hannuna ya ƙi sakewa ya ɗago ya ce ki cire min rigar nan ina so in yi sallah na ce miki lokaci na tafiya na fara ƙoƙarin cire masa na ce to ka ɗaga mana ka zauna a kan rigar kuma ya dan gyara na cire masa ganinsa haka ya sani ja da baya tare da juyawa shi kuma ko a jikinsa sai ma cewa yi kina wani juyawa wa ya ce karki samun wandon sai ki ɗauko wandon ki samu in kin ki kuma ba ruwa na Na buɗe jakarsa na sake ciro jallabiya daga jerin wando na miƙa masa ya ce kina ɓata wa kanki lokaci ne saboda aikin ki ne ba wanda zai miki don haka ki daina tambaya ko ki bani ki ce da kaina na yi kuka na sa na ce ni gaskiya ban taba ganin inda mace ta sawa namiji wando ba yi murmushi ya ce to sau nawa kuma ban taba gani ba wallahi ai wannan ma rashin ta ido ne ni dai ban saba ba idan 'yan matanka sun saba to ni kan ba zan iya ba iyayena ba su koya min haka ba yau idan ammi ta ji ko yaya kabiru ai na kaɗi yayi dariya yayi dariya har ta fito ceto na ji ajiyewa na yi zan gudu ya damƙo ni jikina sai rawa yake yi ina ihu ina cewa ka kyale ni ba na son haka ya ce to da kika na ce sai kin aure ni fa na ce ai wannan daban kuma ba haka ba ne auren ai ya yi dariya tare da ƙara ni gam haba na kuma rudewa da kuka na ce ka sake ni ba na so ya ce to dan kina so in sake ki ki ce za ki samu wando na yi shiru ina matsu-matsu, ya ce za ki samun ko a na yi shiru ya ce to shikenan da sauri na ce zan cije ka idan baka sake ni ba zai ci gaba sai ya fasa ya yi murmushi ya tashi ni ma da sauri na tashi amma bai sake ni ba yana rike da ni ya ce waya doko wandon ki samu sai na ɗauko da hannu ɗaya na ce to ka sake man hannu mana in saka maka ya saki amma ya kuma rike min riga ta gaba saboda ya san zan iya gudu na rufe ido ina kuka ya ce ki buɗe kawai zai fi miki sauƙi idan kuwa kika ki buɗewa za ki kuma sawa ki kuma cirewa kin ga kenan ba tashin yanzu ba ma'ana kina nan har gobe kina aiki ɗaya ihu na saka na ce na shiga uku wayo amina ya ce shi kama bakin ki kona ya yi shiru can kuma ya ce kafin na kirga biyu ki sa min wandon nan idan ba haka ba zan miki abinda da ba kya so ko in ce abin da kike so amma kuma gulma ta hana ki bari Waiki, ki sai shiru ya ce oya ɗaya biyu sai na buɗe idon amma kaina a sama hawaye amma ya ƙi jayuwa ya yi murmushi na ce to ka tashi tsaye mana to a haka dai na sanya masa wandon na duma ya tada kabara ni kuma ganin haka ya sa na gudunawa ɗakin na kulle da makulli na fada gado ina mai da numfashi kai na ga ta kaina nisar sabila wai me ke damunsa anya ci wannan da gaske ne ko dai to amma yadda yake amai jikinsa kuma da zafi na yi ajiyar zuciya to yanzu me yake nufi da ni shi da ya tsani ni a kullum cewa yake sai ya kashe ni yanzu kuma sai murmushi har da dariyarsa nake gani kenan ni ya yi ma dariyar ko dai ya yi ne saboda ƙetar da yake min ga wulakanci kala-kala da zagin cin mutunci ba wanda ban gani ba yanzu ne zai nuna ya damu da ni ko dai akwai wata cutar da ya shirya mun ne gaskiya sai na yi a hankali da shi saboda ya yi salisu mugu ne na ƙarshe ya san salo-salon mugunta da zalunci iri-iri hmm. allah ya kare ni daga sharrin amin ban fito ba na yi kwanciya ta ina karatun littafi ya fara kwankwasa min kofa na yi banza da shi Sani jana cewa sal sal abin ya bani mamaki tun da nake ban taɓa jin ya kira sunana ba sai yanzu wai wani sal wato ma ba zai iya ƙarasa sunan ba share shi na yi yi ta magana ban ansa ba yana kuma buga ƙofa, cewa yake ki zo ki ɗora mana abincin dare sannan idan akwai sauran kunun nan ki bani in sha bakina ba daɗi haka dai ya gaji ya wuce abin da yasa na fito kawai tuna maganganun yaya kabiru da ya ce mijina ne duk abin da sa ni in yi in dai bai saba wa allah ba sannan in yi tsakanina da allah ba cuta ba cutarwa shi yasa na je danin na juye masa sauran kunu yana ke shingiɗa na yi sallama ya amsa amma bai kalli inda nake ba a gabansa na ajiye zan juya ya daka min tsawa sai da na tsorata ya ce zo ki ɗauki abin ki bana so ehe ki wace irin mata ce ina ta bi har ina baki haƙuri akan abin da ya zama ki amma kin yi banza da ni sai da kika ga dama tukun za ki kawo min to ɗauki bana sha ya fita min a rai sannan saboda tsabar raina hankali na ce ki fito ki ɗora mana abin cikin basar da ni kina ji ina ta kiran ki ina buga kofar ko bacci ne ai ya kamata a ce kin tashi ko ya fi a kirga bugun kofar da na yi miki to fita ba ni wuri ko na make ki yanzu nan ki bar ganin ba ni da ƙarfi dukan tsiya zan miki sumi-sumi na fice ko ya biyo ni har kicin yana faɗa wato kin yi laifi amma kin fi ƙarfinki ki ba da haƙuri ko ƙara yi ya murɗe min kunne na yi ƙara na ce to me yasa baka kira karuwanka ba su yi maka hidima ya ce what ni ki gawa haka da sun na kaina tare da kare fuskata daga shan mari su in karuwai ne kefa wace ce a gare ni na ce to yanzu ka san da haka ka je ka nemo su su yi maka ya daga hannu zai mare ni na sunkuya da sauri ina ihu sauke hannunsa yi tare da sunkuyawa ya ce a hankali wa ya kora mun su idan ba ke ba ya ce ni ban kore su ba gajiya dai suka yi da kai suka guje ka ok to ai ke kika kore min waccan ta farko saboda ta ce ba za ta iya ganin ki a kullum ba saboda kyanki <laughs> na ce tare da miƙewa na ce ta dai shafa maka cuta ta barka shi yasa kake ta ciwo zaka wayance da cewa kyauna ne ya kore ta watan ta nawa a gidan nan kuna iskanci zan fasa miki baki yanzu oh iskanci ma muke yi ashe na ce to da menene ya ce ashe kin san yadda ake yin iskancin ko na ɗan kalle shi bayan na yi hanyar fita na ce ban sani ba amma gashi ina gani kuna yi sai biyo ne na ruga ɗaki na zan kulle ya tura ni ma na shiga turawa duk da ba shi da ƙarfi sai da ya an gaje ni na faɗi ƙasa kaina ya zo ya tsuguna ina ja da baya yana bina ya ce sai kin gaya min yadda kika ga lokacin da muke iskanci ko ne muke iskancin ke yanzu gabana ya faɗi na tashi da sauri na ce ban taɓa gani ba fa ya ce ai baki isa ba yarinya sai kin gaya min irin iskancin da muke yi ni da karuwaina ko ki na gwada a ki yanzu kaya hakuri ban taɓa gani ba sai dai hakan ya ba shi dariya amma ya dake ya ce hmm, saukin ki ɗaya ba ni da lafiya da kin sha mamaki to bari ki ji sharuɗa na a gare ki na ɗaya duk inda nake ina so in ganki ko a ina nake kuwa na biyu wanka na ke abinci na a baki zaki dinga bani ruwa ma haka sa kaya ke tare da shafa min mai sai na uku a nan ɗaki na zaki dinga kwana kina kula da ni yadda ya kamata ko ina buƙatar wani abun a tare da ki sai na ɗago ido na kalle shi ya ce kuma har in samu sauƙi kafin nan da sati biyu zaki ki ta jinyata da fatan in kunne ya ji to gangar jiki ta tsira